Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin wannan dare na yau Laraba uku ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji me al'ummar jihar Kano da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke cewa akan cece kuce da ake yi akan masarautar jihar. Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki haramar zuwa birnin London domin halartar kasaitaccen bikin ƙaddamar da sarautar Sarki Charles. Za ku ji me masana ke cewa akan muhimmanci da tasirin wannan ziyara ga Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyin na da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka za ta samar da kimanin dala miliyan 300 a wani sabon tallafin soji ga Ukraine. a wani shiri da ake sa ran zai hada har da makaman atilare da manyan rokoki gabanin hare-haren da ake sa ran ukraine din za ta kai a cewar jami'an ma'aikatar tsaro jami'an na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da suka zanta da muryar amurka bisa sharaɗin sake sunayensu gabanin bayar da tallafin a yau laraba sun ce tallafin na baya-bayan nan ya hada da rokokin da ake harbawa da sama wato ta sama guda saba'in domin karfafa hare-hare ta sama da kuma makaman kariya da ake bukata domin korar dakarun rasha na kasa na ƙasa da suke a yankunan da aka mamaye na ukraine haka kuma a cikin tallafin akwai manyan tankokin yaƙi da sauran kayayyakin aiki. wani gungun 'yan kasar sudan sun yi zanga-zanga ga majalisar ɗinkin duniya a yayin da shugaban kwamitin jin kai na majalisar martin griffith ya isa birnin port sudan a yau laraba birnin ya sami kwararar 'yan kasar sudan da 'yan wasu kasashen waje da suka arce wa yaƙi tsakanin sojoji da rundunar tsaro ta musamman griffith ya ce ya je sudan din ne domin jaddada jajircewar majalisar ɗinkin duniya wajen tallafawa jama'ar kasar sudan da yake jawabi a yau laraba jim kaɗan bayan ganawa da gwamnan yankin fatahullah alhaj griffith ya bayyana buƙatar gaggawa da ake da ita da isar da kayan agaji ga jama'a da wato da yakin ya shafa a dukkan sassan ƙasar ruwan sama kama da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zabtarewar ƙasa a kudanci da arewacin rwanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana a yau laraba yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ibtila'in ya kai casa'in da biyar a lardin to amma kafar yada labaran kasar ta bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗari da tara haɗi da waɗanda suka mutu a ɗaya lardin na biyu na arewaci a makwabciyar kasar uganda kuma a kusa da kan iyaka mutane shida suka mutu da tsakar dare washe garin yau laraba a wani yanki na kudu maso yammacin gundumar kisoro bayan ruwan sama mai karfi da ya sauka akan tsaunukan yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rundunar sojan ruwan amurka ta ce iran ta kwace wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tutar kasar panama a mashigin hormuz a yau laraba irin wannan kwacen shine karo na biyu da tehran take yi a 'yan kwanakin baya-bayan nan rundunar ta bayyana jirgin ruwan da suna Niobe. ta ce dakarun juyin juya halin musulunci na iran ne suka kwace jirgin rundunar sojin ruwa ta wallafa hotunan wasu jiragen ruwa na sintiri da suka kewaye tankar man jiragen ruwan sun tilastawa jirgin dakon man karkatawa zuwa yankin ruwan iran da ke gabar tekun bandar abbas in ji rundunar sojin ruwan iran da ya bata yi gaggawar bada bayani game da kamen ba. a ƙarshe rundunar sojin isra'ila da mayakan falasɗinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau laraba a zirin gaza da wasu makwabtan al'ummomin falasɗinawa rundunar sojin ta isra'ila ta ce jirgin samanta ya kai hari kan sansanonin soji da wuraren horar da dakaru da na adana makamai kazalika da wata ma'uyar ƙarƙashin ƙasa ta hamas an kuma ga na'urorin tsaron isra'ila suna kakkaɓa rokoki da aka harbo daga gaza rikicin ya biyo ne bayan mutuwar wani babban fursuna ba ne da ke tsare a jiya talata bayan da wato bayan yajin cin abinci da ya yi na tsawon watanni uku mutuwar kadir adnan ta haifar da harba jerin rokoki daga zirin na gaza sha'anin da kuma ya ƙara haddasa damuwar yiwuwar faɗaɗar tashin hankali da yammacin jiya talata rundunar sojin isra'ila ta ce ta soma kai hare-hare ta jiragen sama kan wasu wurare a gaza domin mai da martani kan harin rokokin da aka yi ta harbowa daga zirin na mayakan hamas Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Al'ummar jihar Kano gami da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a jihar na ci gaba da mayar da martani ga kalaman da tsohon gwamnan jihar Rabi'u Musa Kwankwasa ya yi a baya-bayan nan dangane da makomar masarautun jihar bayan rantsuwar sabuwar gwamnati. ko da yake daga bisani gwamna mai barin gado abdullahi umar ganduje ya mayar da martani ga kalaman tsohon gwamnan daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari a makon jiya ne dai aka jiyo tsohon gwamnan kano rabi musa kwankwaso ta cikin wani sautin bidiyo yana cewa za su baiwa gwamna mai jiran gado shawara cewa ya yi waiwaye kan yadda aka kirkiro da sabbin masarautu guda hudu a jihar da ma sigar da aka bi wajen tuɓe rawanin sarkin kano muhammadu sanusi na biyu kimanin shekaru uku da suka gabata sai dai a jawabinsa na bikin ranar ma'aikata a litinin ɗinnan gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ce sabbin masarautun da gwamnatinsa ta kirkiro za su ci gaba da wanzuwa ko da ya bar mulki. a wannan magana da ake magana akan wannan kwankwas yana maganar za a rushe ko kuma ganduje yana maganar ba za a rushe ba to wannan muke magana gaskiya mu al'umma jihar kano ba shi bane a gaban mu ci gaban al'umma na rayuwa shine a gaban mu yanzu muna buƙatar hanya muna buƙatar asibiti muna buƙatar wuta mu babban burin mu shine gwamnati mai shigowa ta mai da hankali wajen gina mana titina musamman titin nan namu na bayan airport daga kiss college zuwa jaba wannan shine abin da muke bukata ba wai wayannan rigingimu domin yin wannan rigingimin ba abin da zai kawo mana illa ci baya wasu daga cikin al'ummar kano kenan dangane da waɗancan kalamai a kan masarautun kano amma kuma da ya shu'aibu ungogo guda cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya na cewa ƙididdiga da aka bayar akwai matasa da suke cikin harkoki na shaye-shaye fiye da mutum miliyan biyu tsakanin kano da jigawa kawai don haka da ƙirƙiro masarautu da ruguza masarautu da duk wani abu da ya shafi irin waɗannan abubuwan da abubuwa ne na siyasa da kirkirin ƙananan hukumomi da kirkire-kirkiren jihohi duk wannan wasu abubuwa ne da mafi yawanci elite ko kuma in ce mutanen da suke so su dafa mazafin iko na ba gayar ba dalili don su zama wani abu shi sa suke kirkire amma a hakikanin gaskiya akwai abubuwan da ya fi damu akwai abubuwan da ya fi damun al'umma nan a da hankali akan su mana saboda haka ni ina ganin irin wannan abubuwan duk ba abu ne da ya kamata mu mai da hankali akan su a halin yanzu ya kamata kuma al'umma ma ta duba kada ta damu da irin abubuwan da 'yan siyasa suke domin su labaka wannan su. shi kuwa dr kabiru sa'idu sufi malamin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano ya ce. a nazarci za mu iya cewa um, a samun irin wannan takun saƙa ɗin ko cece ku ce akan abubuwa musamman a lokacin da gwamnati wata ke fita wata ke shiga ba sabon abu ba ne a matakai da dama matakan jihohi ɗin da kuma aikin a ko a ita matakin gwamnatin tarayya ɗin amma kuma da zarar an karɓi mulki ɗin za a shagala kuma da manyan abubuwan da yake su suka shafi al'umma sannan wani lokacin akwai abin da yake ƙara bayyana ga musamman uh, gwamnati idan ta shiga uh, za ta ga akwai watakila wasu abubuwan da da bata gansu ta wannan bangaren ba kuma wani abun a zahirance bai bayyana a gare ta ba wanda yake idan ya bayyana dole zai sa sai ta sake yin nazarin yadda za ta tunkari kalubalen idan akwai shi sai dai a ce a jira kuma a gani idan aka karbi ragaban mulki din menene kuma ya kamata a tunkara su kansu abubuwan da suke masu mahimmanci din su za su zo su shige gaba da kansu kuma da su za a shagala abin jira a gani dai shine yadda za ta kasance bayan gwamna abdullahi umar ganduje ya miƙa madafin iko ga sabon gwamna abba kabir yusuf a ranar 29 ga watan nan na mayu da muke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki haramar zuwa birnin London a yau dinnan domin shiga jerin takwarorinsa na ƙasashen duniya daban-daban wajen halartar ƙasaitaccen bikin ƙaddamar da sarautar Sarki Charles na uku. Daga Abuja wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi Farfesa a sashen tarihi na jami'ar Usman Danfodiyo domin jin muhimmanci da tasirin wannan ziyara ga Najeriya da kuma halin da ake ciki yanzu a birnin na London. Menene amfanin da Najeriya za ta samu daga zuwa irin wannan bukukuwa na masarautar Ingila? To, wato abubuwa ne irin na neman wato irin kamar abin da za ce wato a goyon baya na wato diplomasiya. Najeriya yanzu kamar irin halin da muke ciki irin yadda tattalin arzikin mu yi ƙasa muna buƙatar wato irin ƙawaye a wurare daban-daban a duniya wanda suke za su ba goyon baya ko wajen mu ci gaba da irin wato a wato kasuwanci da su ko kuma ya zama muna samun goyon baya nasu abin da ya danganci irin sha'ani ko na bashi da ake bin a kasashe waje ko kuma Najeriya tana da wasu bukace-bukace wanda ya danganci da falmasiya to irin wayannan kasashe da ake ganin su su ne kasashe wato masu karfi a duniya goyon bayan su yana da amfani farfesa muhammad usman kenan na sashen tarihi na jami'ar usman danfodiyo sokoto a tattaunawa da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi malam abdul kofa sauri wani dan najeriya mazauni ingila wato birnin london domin in ji yaya kasar yanzu take shirye-shiryen tsara wannan buki wanda ake ganin yana da muhimmancin kwarai da gaske a tarihin kasar ingila da kuma duniya baki daya sai ya ce gari dai ya ɗauki hanya mutane da yawa shugabannin kasashe sun fara shigowa masu saya da sayarwa suna ganin canji masu hotels gaba daya ko ina dai gari ya cika duk manya-manyan mutane daga kasashen waje da cikin gida da ƙauyuka duk ana nan an shigo cikin Landan an yi mata ca gari ana nan an yi kawatar da shi fulawoyi a kan hanya da gidaje waɗansu ma sun yi fentin gidajensu an yi fentin hanya motoci ga sunan bus bus ko ina ya fito ya sha'anin tsaro da kula da al'umma da kariya da kuma tsadar rayuwa da dai sauran abubuwan da ke faruwa idan za a yi irin wannan gawartaccen taro eh akwai tsaro kan na mai na na saboda yaran makaranta ma an ba su tu a yan sanda ga su nan a cikin gari ko ina da masu babura da masu motoci da helicopter suna ta zagayen sararin samaniya ana zagaye saboda wannan babban biki da za yi a halin yanzu dai an sa ido a ga muhimmanci da kuma tasirin da wannan bukin zai yi ga mu'amalar najeriya da kasar ingila musamman ganin cewa shugaban muhammadu buhari zai halarci waɗansu mahimmayan tarurruka da za a yi na shugabannin ƙasashen duniya da kuma kwamitin commonwealth da za su duba mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa domin inganta dangantakar umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya A gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. tun shekaru aru-aru ake samun rikice-rikice a cikin kasashen duniya ciki har da nahiyar afirka yawancin waɗannan rikice-rikice dai suna faruwa ne a tsakanin soje da farar hula ko kuma a tsakanin soje da soje kana da farar hula a tsakanin su don neman iko ko matsayi kamar yadda yake faruwa a halin yanzu a ƙasar sudan ambasada haliru shu'aibu tsohon jekadan najeriya a ƙasar sudan ya yi bayani a game da rikicin na ƙasar sudan dama su mutanen janjaweed ne bi shugaban kasar nasu na da shi ya yi amfani da shi ya taushe wato tanzo da ke a dafo tun da shi dan dafor sai ya naɗa shi kwamanda su wato aka bar ce musu janjaweed ana su kamar wato sojoji masu ba da gudunmuwa da tsaron ƙasa ana na ana biya bayan ya wato kashe tanzo mar to sai ya fara ƙarfi saboda kaga lokacin da ita saudi arabia na yaki da yamen na hutu da hutu din nan mutanen mutanensa ne aka haka saudi arabia da kaga yana da kuɗi tunda su saudi arabia ko da an ba umar albashir kuɗi lokacin nan shi aka ba nasa rabo shi kuma ka zo suka zo suka gama kai da shi burhan kaga suka tumbuke shi albashir saboda haka shi burhan sai yadda da yadda sun yi ƙarfi sai ce to ya kamata a haɗe su cikin sojojin sudan abinda suka ce masu sudanese armed forces haf mm. kenan saf to sai yadda in aka haɗe su ne zai zama to sannan wato ma'adanai na dafur kasan mafi jihar cin arzikin ƙasan yake da su zinari da wasu abubuwa yanzu shi suna hannunsa shi adda iko kansu to kaga in aka haɗe su cikin sojojin sudan kaga waɗannan za su fice masa sannan wancan ne zai zama a cikin wannan sakaɗin aji inda matsalar ta faru daga sai rikici ne ya tashi su suka ce sojoji suka fara kai musu hari su kuma sojoji su ce su suka fara kai musu hari to inda abin ya yi muni rikicin sudan ba su kona kayayyakin su kamar wajen sha'anin ma'aikatan ruwa ko ma'aikatan lantarki ko makarantun su ko shorare asibitocin su da haɗa amma kaga wannan munin sa sun halaka abubuwan ambasada a matsayin ka na masani diplomasiya yaya za a yi a samu maslaha ga wannan rikicin amma yanzu ni ina ganin da a ce shugabancin mu na Najeriya ya sa kai to ina ganin da za a samu maslaha don suna saurare mu saboda duk rikicin da aka yi da Sudan Najeriya ita duk ta dauki nauyin wannan kuma kusan an kusa cimma zaman lafiya sai uh, gwamnatin Sudan ta saba su daga Darfur suka koma Tango yau adadin dubu biyu sha na halarci taron zaman lafiya na gafur da Sudan wanda Katar ta ɗauki nauyi a kan Doha. To da muka zauna duk aka yi irin dai ganganun na buɗe taro. Sai na ga babu wanda ya kawo magana shiga tsakanin da Najeriya ta yi wanda aka ce ma Abuja wanda Abuja tu. Sai na tashi na ce musu amma dai kan abin da yi kyawo ba a ce yanzu har an mance da rawar da Najeriya ta taka saboda Sudan ta samu zaman lafiya. To foreign minister na Chad lokacin nan shi dai ya tashi ya ce eh lallai gaskiya ne Najeriya ta rawan gani na ce duk abin da za a yi nan a doba yanzu a kansa za a dora fa babu abin da za a yi sa kamar wanda kace ya za a samu kamar matsala? shi ina ganin cewa in shugabancin Najeriya yanzu a ce za ta ta baki sosai to ina ganin za su saurare su ambasada gashi a can baya Najeriya ta taba sa baki domin ganin cewa an samu zaman lafiya a kasar Sudan ba a nuna jin daɗi ba ga wannan a to ai din da lokaci diplomacy ba sai an yi godiya ba za a dubi al'umma cikin duniya babu inda muke da 'yan Najeriya da yawa yawa inda kai sudan yanzu za a ce yawan wajen miliyan arba'in da wani abu yan najeriya suna da wajen miliyan goma waɗanda yan asalin najeriya to za a dubi duk waɗannan masalaha na mutane kuma sai mu dubi wato asalin dangantakar mu da sudan kaga ya fara tun kafin mu samu yancin kai yanzu ba ganin chadi kamaru da ne republic in muka je wasu taro suna ba mu matsala amma saboda kare kasar tamu muna musu wasu abubuwa da yawa ko da haka na farfesa bello bada na jami'ar sokoto ya yi ƙarin haske a game game da abin da ke faruwa a kasar Sudan. To rikicin Sudan dai dama ka san shi kaikai kuma ma Waɗannan da ke fitina abokanin juna ne tare suka haɗa kai suka tumbuki gwamnati albashir. Amma kuma yanzu nan saboda faɗa na madahin iko wannan abin ya kawo mummunan saɓani tsakaninsu. Ga sha'awa wadda kuma ƙasashen waje da ke kama ma kowane ɓangare su ma suka nuna. Da Amma babban matsala ko yaushe ita ce mutanenmu a afirka da wasu kasashe irin afirka su ake amfani da suwa tsoro kasassu ya baraka kaɗan sai a maishe ta babba don haka a hali yanzu dan abu da bai kai ya kawo ba yanzu nan gashi ya shahi duniya gaba ɗaya har ma irin mutanenmu da ke irin najeriya suna ganin cewa zuwa aikin haji in an kai wannan lokaci ana wannan rikici tafiya jirgi da ba za ta wuce awa hudu da rabi ba za ta kai wajen awa bakwai kaga wannan al'amari ya shafi duniya to farfesa kasashen afirka da yawa an samu irin wannan rikici ko dai na siyasa ko na madafun iko ko na matsayi ko ma na mukamai me yake sa ake samun irin waɗannan matsaloli ne kasashen afirka amma ba a cika samun su a kasashen turawa ba wata mafi yawa hakika ne manyan kasashe na duniya waɗanda ke da ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙarfin faɗa tasirin faɗa a duniya ba su wa kasashen afirka adalci da kuma irin kasashe na asia da kuma na latin america ko yaushe suke son su yi gwadi na siyasa su ta duniya haddi tsakanin rasha da kasashen yamma da amurka to ko yaushe suna raba waɗannan kasashe namu ko wani shi ɗauki nashi bangare sai su hana su zama lafiya bale tattalin arzikinsu shi bunƙasa sannan su iya taimaka ma junansu ba sai sun nemi taimako na kasashe na turai ba mafi yawa jiragen da ake amfani da da su da manyan makaman bindigogi da ake amfani da su waɗanda ake kerawa ne a ƙasashe na masu arziki waɗanda ke da tasiri a siyasa mu kuma mutanen mu so da yawa son shugabanci yana rufe ma shugabannin mu idan yau in ka dubi Khartoum sai ka ji tausayi in ka dubi Afghanistan haka in ka dubi Syria haka in ka dubi Congo haka in ka dubi Somalia haka wannan kokowa ta madafan iko yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka halaka waɗannan ƙasashe. Farfesa da a ce ka ba da shawara ga mafita ga irin waɗannan rikice-rikice me za ka ce? Zan ce majalisar ɗinkin duniya ita tana da ƙarfin da taka tilasta su su zauna bisa ga teburin shawara kuma a cimma yarjejeniya su sa hannu sannan kuma ta ja kunnen ƙasashen da ke ba su makamai da kuɗi na suna kashin junansu su yi kishin ƙasarsu. Wani ɗan Najeriya ya yi fatar samun zaman lafiya a ƙasar ta Sudan. Sunana Adamu Darakta Gadajin Olodin ta dai mu roƙi ta'ala da Allah a sasanta su ya shirya da su ya kawo zaman lahiya ba da su zan taimaka duka kasashen mu na Afirka gaba ɗaya Na biyu game da magana waɗannan yaran namu na Najeriya kuma ta yi kokari iya kokari na taimaki hukuma ta yi kokari iya ta. amma su waɗannan masu ɗaukar ƴaƴan nasu masu hannu da shuni suna kai kasashen waje mu su bar namu mu talakawa ga su nan sun kare digiri sai baran ya mola suka suna dillancin kata kuma mu ai muna adalci ba. Haka ma na tattauna da wani ɗalibi mai karatu a ƙasar Sudan. Sunana Abdul Musa. hali yanzu da nake magana da kai kana wace ƙasa ne? Daga la'asar da muka karaso fasulan da zuwa yanzu an ɗebo mu an raba mu kusan kashi uku sakamakon muna da yawa. Hmm. Wasu an aje su a masallaci wasu kuma aje su a irin dakili a wasu talizance da turanci kenan an aje su a wasu. To yanzu ma dai haka ne mu muna masallaci ne an aje mu ga nan da yawa babu abinci ban ɗaki ma in za ka shiga sai ka biya kuɗi wani wajen ɗari uku fitsari ya ga ɗari uku wanka ma kan za ka sai ka shiga kamar ruwan tausan tukunna za a baka kai. So abin dai sai a hankali. Hukumomin Najeriya me suka suka muku yanzu a halin yanzu hukumar ajiyar da gaskiya dai abin nasu kai muna abinci a ciki saboda tun shekaran jiya muka baro cikin kartun cikin sudan masu motocin da suka a cikin daji sarki ba tsara gaba ba sai an cika musu kuɗi so a nan wajen sai muka tuna awa babu wanda ya kula mu muna zaune a cikin wani ƙauye su ma kwanan din ake ana jiran bodin fas da kanan boda da za a ba da bodin fas za su shiga ciki to har yanzu dai shiru dai ake ji ba a wata ba mu ji wani abu daga bakin su ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambole yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Rashin da Leicester City ta yi fama da shi a Premier League din Turai sun canja manijoji inda Dean Smith ya maye gurbin Brendan Rodgers a watan jiya sai dai Na na bai yi ta goma shi shiga Daniel Amati wadda har yanzu bai samu takalle da karkashin sabon shugaban ba game da abin da Roman Nesta shugaban Milan Paolo Maldini na ganin dan wasan na Ghana a matsayin babban damar kasuwa a kasuwancin niki na 'yan wasa na gaba wani rahoto rahoto ya nuna cewa zai yi wuya a mata ya sabunta yarjejeniya da leicester city abu da ya sa milan ta sa ido kansa a hakika rahoton ya ce milan da amate tuni suna da yarjejeniya na yin transfensa abin da ke na yasa yake kurkusa da sa rigar wasa ja da baki babban kocin din black stars in ghana chris hoffman ya shirya saduwa da dan wasan tsakiya crystal palace jeffries club akan yiwuwar dawowa Musa black stars dan wasan da ya taka wa black stars leda a cikin watan nuwamban shekara ta 2011 kuma ya ci gaba da haka a black stars din sai dai ya sha fama wurin samun gurbi a kungiyar a can baya kuma hari ya yanke shawaran kin amsa duk wata kira a gaba ra'ayinsa ya biyo watsi da tsohon kocin din black stars otto ado ya yi da shi ne a wasan karshe na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a halin yanzu chris hoffman da ya karbi ragama daga otto ado na shirya saduwa da Sklap yadda za su daidaita ya komo black stars dan wasan gaba na black stars in ghana ke williams ya cafi kyautar dan wasa mafi zafi na watan nan a gasar la liga dan wasa na gaba mai shekaru 23 ya yi rikodin gudu kilomita 37.4 a sa'a daya a wasan su da barcelona a cikin watan maris williams ya zura kwallo a wannan wasa sai dai bayan an kalli hoton VAR an hana kwallon Rogers Blancos ah, sun ka faɗi da ci ɗaya a San Memes ɗan wasan na Ghana yana haskawa tun sassomin watan Maris inda ya zura kwallaye biyar a cikin wasannin shida. Williams ya ci kwallo a wasan kusa da na ƙarshe na Copa del Rey da Osasuna amma Athletic Club ta kasa izawa gaba saboda an fita yawan goluka. ɗan wasan Ghana Muhammad Kudus ya samu amincewar kamar cewar yana a cikin gwanayen 'yan share 'yan wasa wato dribblers ko kuma dribbling a manyan league league biyar a cikin duniya kodos da yanzu haka yake a cikin babban kakarsa a ayas ya nuna ba wai kawai yana iya zura kwallo a raga kawai ne ba amma kuma yana da jajircewar tunkarar abokan karawa da zafi da kuma burin kai hari wani rukunin masu lura da wasannin kwallo sai circle football sun ɗibiya dan wasan na ghana kana a matsayi na kudu na gwanayen iya jan 'yan wasa 'yan kasar shekaru 23 a bayan dan wasan na real madrid ventures junior angelo gabriel na santos da kuma kamal masiala na baya munich da wannan muka iso karshen labarin wasannin redwan allah abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana masu sauraron mu ga wannan Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita. kama daga harkokin siyasa. Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna riƙe da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa tarbiyyar ƴaƴa addini tun farko yace ka zaɓo wa ƴaƴanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ja ce kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido zamantakewa tsakanin ma'aurata hakkin aure a akan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu da kare hakkokin mata da ƙananan yara ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana Da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya kasance da shirin domin iyali kowace alhamis karfe 6 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 5 agogon ghana murya amurka duniya a tafin hannunku. ko kan To masu sauraron mu da haka muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. To zara a takaice Amurka za ta samar da kimanin dala miliyan 300 a wani sabon tallafin soji ga Ukraine. a wani shiri da ake sa ran zai hada har da makaman artillery da manyan rokoki gabanin hare-haren da ake sa ran ukraine din za ta kai a cewar jami'an ma'aikatar tsaro wani gungun 'yan kasar sudan sun yi zanga-zanga a majalisar ɗinkin duniya yayin da shugaban kwamitin jin kai na majalisar martin griffith ya isa birnin port sudan a yau laraba birnin ya sami kwararar 'yan kasar sudan da 'yan wasu kasashe waje da suke arcewa yaƙi tsakanin soji da rundunar tsaro ta musamman griffith kuma ya ce ya je sudan din ne domin jaddada jajircewar majalisar ɗinkin duniya wajen taimakawa jama'ar kasar sudan ruwan sama kama da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar kasa a kudanci da arewacin Rwanda, ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta bayyana a yau laraba yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ibtila'in ya kai 95 a lardin to amma kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana adadin da waɗanda suka mutu 109 haɗi da waɗanda suka mutu a ɗaya lardin na biyu na arewaci rundunar sojin ruwan amurka ta ce iran ta kwace wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tutar kasar panama a mashigin hormuz a yau laraba irin wannan kwacewar karo na biyu da tehran take yi a 'yan kwanakin baya-bayan nan rundunar sojin isra'ila da mayakan falasdinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau laraba a zirin gaza da wasu makwabta al'ummomin falasɗinawa din To masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta bada umarni wato Julie Leathers Gresham da ma injiniyar mu ta yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.